yanzu da muke magana daren lahadi ne daidai da daren biyar ga watan rabi'u min awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara uku, daidai da ashirin da takwas da watan january shekara ta dubu biyu da sha biyu. wannan shine kasar na ashirin da shida. daga cikin gidan biyar karatu tukan littafin al'imamu muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wato sahihu muslim idan gaba ba su manta ba mun ainihin wato zo ƙarshe ƙarshen karatu dangane da abin da ya shafi wannan muqaddima ta al-Imam Muslim wanda ya kulla ta domin ya bayyana wasu ƙa'idodi na ainihin wato ilimin malaman hadisi babu na kusa da ƙarshe da muke akai shine babu kashfi amma ayyub rawatul hadisi wa naqalatul akhbar wa ma nukila an al-a'immati fi dhalik babin da ke bayanin fallasa da tunan asiri na ainihin masu riwayar hadisi waɗanda suke ciro labarai su yaɗa su da waɗanda suke ba da labaran tarihi da kuma cewar malamai waɗanda suka gabata an samu suna bayanin aibubbuka na su masu riwayar hadisi da masu faɗin tarihi da ainihin labarai muka bayyana cewa yin haka ba gulma ba ce abu ne wanda yake lallai lallai an so a yi haka idan kuwa tsananin bukata ya kama to yana zama tilas mun gabatar da bayanai masu ɗimbin yawa waɗanda ƙarshe dai muka koma muna karanto wasu maganganu wanda a muhammad ali adam yake gabatarwa a cikin wannan littafi na shi ƙurratu ainul muhtaj fi sharh muqaddimati sahih al-imam muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri malam yana bayyana mana cewa ita dai gulmin haramun ce sannan ka yi da shi akan ainihin idon shi kuma cin fuska ne sai ce amma akwai wasu wurare waɗanda malamai suka ce in an faɗi aibin wani to babu laifi a halin yana yi ne ko kuwa ba yi daga cikin waɗannan wurare shi ne malam yake kawo mana inda ya kawo na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu muna kan na hudu ne sai lokaci ya ƙure a inda ya bayyana cewa wuri na hudu inda ya halatta a bayyana aibin mutum shine duk inda al'amari ya kama za a tsoratar da al'ummar musulmi game da wani sharri a yi musu nasiha to a nan in yin wannan nasiha da faɗakarwa game da sharri ya kai sai an ambaci sunan wani to malamai suka ce babu laifi ya bayyana mana na daga ciki shine malaman hadisi da suke raunatar da masu rauni na daga ciki neman shawarar wani mutum game da surkuntaka da shi na daga ciki ainihin wato in ka ga mutum zai sai wani bawa wanda yake sananne ne da ainihin sata ko zina to a ne muka kwana in ba amanta ba na fata an gane haka za mu ɗauko daga inda muka kwana din inda mala ya ce wa min ha idza ra'aita man yashtari abdan ma'rufan bis-sariqa aw zina aw shurbi aw ghayriha fa alayka an tubayyana dhalika lil-mushtari illa ma yakun 'aliman bihi wa la yahtassu bidhalika bal kullu man 'alima bis-sil'a al-mabi'a 'ayban wajaba 'alayhi bayanuhu lilmushtari mushtari idza lam na daga cikin wuraren da in ka faɗi aibin mutum babu laifi shine in ka ga mutum zai sai bawa wanda yake bawan nan sananne ne da sata ko zina ko shaye-shaye ko kuma wasu al'amura makamantan haka wajibi ne ka bayyana wanda zai sai bawan cewa wannan bawa faɓarawo ne ko wannan yarinya da baka ɗauke ta ta je gidanka tana reno to tana sace-sace ko tana zinace-zinace ko makamantan haka malam yake cewa to ba fa iya nan ba kadai ko da ita haja ce wadda kaga wani zai siya tana da aibi a halin shi bai sani ba kuma mai siyar mishi bai bayyana mishi ba to wajibi ne kai in ka sani sai ka bayyana mishi wamin ha na daga ciki to kaga garin bayyana aibin wannan haja mai yiwa ta kai ga an taɓa mutuncin mai haja saboda ya yi wani rashin gaskiya ko ya ainihin wato ɓoye wata illa da ke tattare da hajar tashi to babu laifi ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم idan ka ga ɗalibi ne koyon ilimi yana kai da komowa wurin wani malami ne sai dai kuma ɗan bid'a ne malami ne sai dai kuma fasiki ne wa khifta an ya tabarrar almutafaqqih zalika kuma ka tsoraci cewa shi wannan ainihin ɗalibin zai cutu da haka fa alayka nasihatuhu bi bayani halihi wajibi ne kai mishi nasiha ta hanyar bayyana halin wannan malami da yake zuwa ɗaukan karatu idan ba ku manta ba lokacin da ainihin wato hamadu bin zaid yake tambayar wani game da wani ɗan bid'a da ya bayyana ya tabbatar mishi da cewa haka abin yake wannan mutum ɗan bid'a ne kuma wannan mutum yana da shaidanci kuma kaza kaza me yasa ba don kuma ba don shi hamad ya san illar amma yana son ya tabbatar da shin kai ma wane ka sani eh shi yasa suka dawo daga baya sai ka ji suna kwabar ɗaliban su cewa kar ku karɓi ilimi wurin su wani kar ku nemi ilimi wurin wani kar ka karɓi hadisi a wurin wani kai co a yau gurɓacewa ta gurɓace yadda ka kira wani ɗalibin ka tsawatar mishi game da neman ilimi a wurin wani shi kenan abin da zai ɗauka kawai hassada ce to wannan kuma wani sharri ne wanda al'umma suka fada wanda sai dai Allah ya kiyaye wato abin da yake faruwa jama'a saboda adalcin da aka san malaman hadisi shi yasa ake bambance su daga waɗanda ba su ba don haka su akan karbi maganganun da ke fitowa daga gare su kai tsaye sai in an ga wata barna ta bayyana saɓanin malaman da ba a tantance ko kuma halin haka bai bayyana daga gare su ba domin in ya zama ba a da aminci game da malamai na hadisi da za su faɗi magana a ji to su wane ne kuma suka rage domin dama su ne ake amintuwa suke faɗin kaza game da aƙidar mutane game da ainihin wato halin mutane game da haddar mutane to a ce malami ya kira ka ya ce maka kaga wani da kake zuwa ɗaukan karatu wurin shi eh to yana da muguwar aƙida ka yi taka tsantsan ko kuma ka bari to a nan a zahiri za a iya cewa ya yi gulmar wannan malami amma a haƙiƙa yana tsoratar da wani sharri ne ga wani daga cikin musulmi kai ya fada a yau da yawa daga ainihin wato waɗanda kuke jin su a wasu fagage na yada bid'a da barna a shekarun baya an yi musu fada dangane da ire-iren waɗannan abubuwan misali a lokacin da sale zariya ya shirya zai tafi yin diploma a ghana a makarantar 'yan shi'a sai da su malam aliyu tukurtukur suka zaunar da shi suka yi mishi nasiha akan cewa kar ka tafi noma ce za a dafa maka ta 'yan shi'a wannan kalman na iya tuna sun ambatan mashi ita noma ce za a dafa maka ta 'yan shi'a sai ce ina shi dinnan a irin yadda ya tashi a gidan ahlus sunna shi fa baban shi kaza ne shi fa yayi kaza shi fa yayi kaza wannan sale zariya da kuke ji ya wawaye gari ya zama jigo daga cikin jigajigai na yada shi'a a lokacin ya kammala makarantar shi ta arabiya ta sakandare a katsina tare da su aliyu telex nan na tudun jikun tare suka kammala baban shi dan izala ne ahli sunna ne a nan tudun wada me ya faru an faɗakar da shi dan a lokacin su mala aliyu tukur-tukur nan su suka zaunar da shi suna nuna mishi haɗarin haka amma shi abin da yake gani ya amintu da kasantuwar irin karatun da yake da shi da tarbiyyar da yake da ita ba zai iya juyewa ya zama dan shi'a ba a yau ya yayi gari ya zama ko bai zama ba ya zama ko kun fahimta jama'a saboda haka masoyinka shi ke maka nasiha dangane da ire-iren waɗannan abubuwa akwai abokina wanda yake tare muke kamar tube da taya abdul a hayin ojo lokacin da ya fara zuwa ainihin masallacin abu sakamakon wasu matsaloli da aka fara samu a masallatin izala na hayaniya da sauransu ya fara zuwa masallacin abu wani lokaci muka je sai na ce amma wannan da yake wa'azin nan yana yada muguwar aƙida ne shine zazzaki a lokacin sai nuna mana a ni ne ban fahimta ba yau gashi abdul yana ɗaya daga cikin kasurguman 'yan shi'a duk waɗannan suna daga ciki so ba daidai ba ne ya zama a yi maka nasiha madadin ka tsaya ka dubi me ake ce maka me ake cewa wato asali in ka zo maka da nasiha ajiye wanda ya fara maka nasihar tukuna gefe guda ka dubi ita maganar ita ce ma'anar karin maganarsu da suke cewa alhikmatu zallatul mu'min aina ma wajadaha akhadha ba hadisi bane hikima masu hikima ce ma'ana hikima kamar wata dabba ce ta mumini ta bata duk inda ya ganta sai ɗauke ta a ƙarƙashin wannan lokacin da wani zai kira ka ya ce maka wanda kake zuwa karatu wurin shi ka san cewa ɗan tsibbu ne to ba kawai kamata ya ka ɗauka cewa dan ya kai baka je wurin shi ɗaukan karatu ba ne yake jin haushin kana zuwa ɗaukan karatu wurin wani ya ce mai ɗan tsibbu ba kamata ya yi nazari ya auna wasu abubuwa waɗanda suke ƙara'in waɗanda suke dalilai waɗanda za su kusanta mishi fahimtar wannan abin ko kuma ya gaza fahimta sai ya tsaya maka magana ta adalci amma sau da dama kawai sai ya ɗauka hassada ce kafin wani lokaci shi kenan ya dulmiya a cikin halin da ya samu kai shi akwai misalan irin waɗannan da yawa waɗanda idan da zan fito in bayyana muku wasu abubuwan wallahi al'azimi za ku yi mamaki sai dai munasabat musamman ga waɗanda suke sauraren kasusuwan karatuttukan da nake wa 'yan ajin abubakar ne siddiq karatun littafin al'ilal sagir na al'imamu tirmidhi a wannan ajin muke wargaje duk irin waɗannan abubuwa kaf ba ma rage wani abu amma nan fage ne asali na wa'azi munasabar karatun muqaddiman musulunci wadda ta zama mana dole mu karanta ta kafin fara karatun littafin in ba haka ba waɗannan bayanan ma ba na irin wannan dandalin ba amma dai gwargwadon wannan misalan da nai sun isar Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam yake cewa to dole ne ka yi mishi ainihin wato nasiha bi bayani halihi ka bayyana mai halin wannan malami da yake zuwa ɗaukan karatu wurin shi wa yushtaratu an yaqsida nasiha amma fa dole ne ya zama nasiha ce shi wannan yake nufin yi ba wai cin mutuncin wannan ba malam ya ce wa hadha mimma yaghlatu fihi kathirun minan nas to sai dai kuma wannan na daga cikin wurare masu yawa da mutane da yawa suke yin kuskure domin ƙarshe garin ka faɗakar da shi ɗin kuma sai ka koma kana zagin shi game da wasu abubuwa waɗanda ko sharri ne ko kuma ba a da bukata akan sai ka kawo su a nan yanzu kana faɗakar da shi game da me game da abin da ya shafi bid'a shi ne ko kuma yana da wani mugun hali to sauran al'amura kuma ba ta kai a ce ka shiga kana irin waɗannan maganganu ba misali wannan mutum da ko kyautata wa iyalan shi baya baya musu cefane baya musu kaza baya musu kaza misali wannan bai shafi wannan nasihar da kake mishi kuma mun ji a karatun da ya gabata cewa dole ne nasihar ka gabatar da faɗin aibukan da ke da alaƙa da abin da ake bukata ne kawai abin duk da ba a bukata shi ka bashi na fata an gane faqad yahmilu mutakallim bi Hassan, alhasad yace domin hasada takan shigo so da dama ga ire-iren waɗannan nasihohin aw yulabbisu shaytana alaihi zalika ko kuma shaytan ya rikita mishi al'amari wa yukhayyal ilaihi annahu nasiha wa shafaqa sai ya zama yana yi ne da nufin ya ɓaci wannan amma sai shaidan ya nuna mishi ai yana jin tausayin ɗalibin ne al asalin wannan magana ya ɗauko ta daga al-imam nawawi ne a cikin al-azkar da salihi salihin da littafin al-majmu'u sharhul muhazzab yake cewa falita fattan li zalika to sai a natsu a lura da wannan abin dan kada garin neman gira a kuma ainihin rasa ido jama'a an gani Allah madaukakin sarki ya kiyaye a ƙarƙashin wannan idan kenan yanzu ka ga ɗalibi zai tafi wata jami'a domin yin karatu ka tabbatar cewa tarbiyyar shi ko imanin shi ko wani abu yana da haɗari wajibi ne ka faɗakar da shi misali akwai jami'a a ƙasar iran wanda yake hatta a saudi arabia sai daga baya aka gane cewa jami'ar ta 'yan shi'a ce amma sai suka ruɗi ahli sunan duniya sai suka sa mata jami'atul imami ahmad ibn hanbal jami'ar imamu ahmad ibn hanbal a iran take a lokacin farko saudi arabia sai ta ɗauki wannan aini wato afwan kulliya eh, kulliyatul kulliyatu ahmad ibn hanbal wato secondary ta ahmad ibn hanbal wannan sunan da farko su kansu ya roɗe su a jami'ar islamiyya da ke madina da kuma jami'ar ummul qura da ke makka idan har ɗalibi ya zo daga iran ya zo da waɗannan takaddun shaidar kai tsaye sai jami'a ta islamiyya ko kuma jami'a ta umar kura sai su ba shi admission tunanin cewa a cikin ido ake tsawuriya a cikin wahalhalun da ahlus sunna suke fuskanta a iran har aka samu ga wata makaranta ta ahlus sunna har an sa mata sunan imamu ahmad bin hanbal to wannan ainihin sai daga baya suka gane rijistra na jami'a ummul qura shi ya fara gaya mini haka a lokacin da yake faɗa mini muhimmancin dukkanin makarantun sakandare musamman waɗanda suke private da kuma waɗanda suke ƙarƙashin ƙungiyoyi su yi ƙoƙari su yi rijistar kansu da jami'ar islamiyya da ke madina ba don komi ba don wannan ne zai taimaka in ɗalibi ya zo a iya gane cewa ya taho shi mutumin kirki ne kuma satifiket ɗin shi mai kyau ne a nan ne ya ɗauko wannan misali yake bugawa kenan kun ga akwai muhimmancin lallai ne a faɗakar da ɗalibai game da nau'in makarantu ɗin musamman yanzu da ake buɗe makarantu na hadda alƙur'ani za ka je makaranta ta hadda alƙur'ani 'yan bidi'a suna buɗewa kowaɗanne nau'in mutane sai su buɗe makaranta sai su ce makaranta hadda alƙur'ani makarantar koyar da lokal arabiyya makarantar islamiyya sai ka bincika ka ga cewa shin waɗanne iri ne sai ka bincika ka gano a matsayinka na malami wajibi ne ka faɗakar da ɗalibai da jama'a akan haɗarin kar su kai 'ya'yansu wannan wurin ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wa ha an yakuna lahu wilaya la yaqumu biha ala wajiha imma bi an la yakuna salihan laha wa imma bi an yakuna fasiqan aw mughaffala ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك liman alaihi wilaya amma a ce ga dagaci ko mai anguwa a anguwarku ko a ƙauyenku bai dace da rike wannan mukami ba to babu laifi sai ka ɗauki maganar shi ka kai wurin hakim wa hakimi ne a anguwa ko a yanki wanda yake baya yin abin da ya dace ko bai dace da wannan hakimci ba sai ka ɗauki maganar shi sai ka kai wurin sarki ko kuma dai wani makamancin haka ina fata an gani liyuzilahu ko dai don ya cire shi ya naɗa wani wa yuwalli man yuslih ya dora wanda ya dace aw alamu zalika minhu li yu'amilahu bi muqtada hali ko kuma shi hakimi ya san haka dan ya san yaya zai ci gaba da mu'amala da irin wannan dagaci nashi ko kuma mai anguwa ko makamantan haka wala ya tarra bihi kada ya rudu da shi wa an yas'a fi an yahuffahu ala al-istiqama aw yusta'a aw yastabdila bihi ya yi ƙoƙarin kwaɗaitar da shi a kan shi ya gyara ma'ana hakimin ya ƙoƙarin kwaɗaitar da dagacin kan shi ya gyara ko kuma ba haka ba ya sauya shi da wani waɗannan wurare guda biyar da malam ya lissafa a ƙarƙashin gaba ta hudu na daga cikin misalin wuraren da suka halatta ko suka waje ba. ƙoƙarin bayyanar wa musulmi wani sharri garin haka har ka kai ga ambatin laifin wani babu laifi na fatan jama'a sun gane wuri na farko ba ku manta ba ya magana dangane da masu riwayar hadisi da ake raunata su wuri na biyu dangane da surkuntaka ko mu'amala wuri na uku mutumin da zai sai bawa ko zai sai wata haja wuri na hudu ɗalibin ilimi da aga yana neman karatu a hannun ɗan bid'a ko fasiki wuri na biyar wani wanda yake sarauta a yankin ku amma kuma baya yin ta daidai to babu laifi za a iya zuwa a faɗi aibin shi a wurin na sama da shi alhamisa daga cikin jeren giyar wurare guda shida waɗanda ainihin wato suka halatta a faɗi aibin mutum wuri na biyar daga cikin waɗannan wurare guda shida an ya kuna mujahiran bi fiskihi au bid'atihi kal mujahir bi shurbil khamr au musadaratin nas wa akthil makas wa jibayatil amwali zulma wa tawallil al batila fa ذكره بما يجاهر به bihi wa بغيره من العيوب إلا أن يكون illa an آخر مما jawazihi wuri na biyar daga cikin wurare guda shida waɗanda suka halarta a faɗi aibin mutum mutumin da ya zan yana bayyana fasikanci ƙarara ko yana bayyana bid'a ƙarara kamar mutumin da zai shawo giya ko ya shata a cikin jama'a to yana tambele ko kuma mutumin da yake wa mutane dukiya a cikin jama'a an san shi an san yana haka ko kuma mutumin da aka san cewa yana shirya wata damfara yane wa mutane yana tara dukiya ta zalunci yana aikata al'amura waɗanda ba na daidai ba to ya halatta a ainihin wato faɗi abin da yake yi a bayyana ɗin nan duk abin da ko yake yi a ɓoye to in ba da bukata ba bai halatta a fito da shi a faɗi ba jama'a ku kiyaye abin da yake yi a bayyana ɗin shine za a iya ainihin tsoratar da mutane game da shi abin da yake a ɓoye kuma in ba bukata ce ta kai matuƙa ba to ba za a bayyana wannan ba asadis wuri na shida daga cikin wuraren shida da muke bayanin cewa malamai suka ce babu laifin an faɗi aibin mutum a ta'arif kwatance ko inkiya fa idza kana al insanu ma'rufan bi laqbin kal a'mash wal a'raj idan ya zama mutum sananne ne da wani lakabi kamar mai dundumi ana ce mishi mai dundumi ko ana ce mishi gurgu duk inda ka faɗi sunan shi in baka ce wane mai dundumi ko wane gurgu wal asam ko wane kurma wal a'ama ko wane makaho wal ahwal ko wane mai abin nan hararagarke Ina fata an gane wal aftas Wani hau jaza ونحو ذلك جاز تعريفه بذلك بنية التعريف ويحرم إطلاقه على جهة النقص na أمكن التعريف بغيره na aula? babu laifi ka ambaci sunan shi idan har ya zama kwatance ne ka ce ku je gidan wane ɗan gurgu ku siyo min kaza saboda haka ake ce shi. misali cikin malaman hadisi kaga akwai al'imamu abdurrahman al'araj akwai humaydun tawil to duk wannan kwatance ne wanda suka shahara da akwai al'imamul amash duk waɗannan babu laifi domin kwatance ne malam yake cewa in dai da niyyar kwatance za a faɗi ya halatta amma in kawai za a faɗi ne da nufin a na ƙasa shi a ce da Allah gashi nan mutumin nan makaho da Allah gashi nan wani mutumi dogo sharɓiɓi da Allah gashi nan ɗan ƙurƙusasshen mutumi to in dai da nufin haka za a faɗi wannan kuma haramun ne malam ya ce tare da cewa kwatance ɗin nema idan akwai wani kwatancen da za a iya yi to ya fi dacewa a yi misali ka ce ku je gidan wane ku siyo mana kaza ce wane wane sai a ce ga gida nan farin gida mai koriyar get misali ga gida nan yanon gida mai ainihin blue get misali sai a kau da kwatancen daga siffar shi sai a koma da fentin gida ko da wata bishiya ko da wani abu wanda yake kawai shikenan ya isar na fata an gani. wannan shine abin da ya dace malam yake cewa fa hadhihi sittatu asbabin dhakaraha hal ulama ma tubahu fi biha al alama ala ma dhakarnahu malam yace waɗannan wurare su ne wurare guda shida waɗanda malamai suka ambaci cewa in an faɗi aibin wani to wannan ainihin ba gulma bane wa aksaru hadhihi al asbab mujma'un ala jawaz al ghiba biha mafi yawancin waɗannan abubuwa guda shida da kaji malamai sun haɗu a kan cewa ya halatta don an faɗi aibin mutum a wurin abin da ya sa malam muhammad al'adam ya faɗa haka saboda bayan da al'imamin nawawi ya faɗi waɗannan maganganu waɗanda kamar yadda shi ma kan bayyana a cikin littattafan shi asali ya samo su ne daga littafin al'imamul ghazali nawawi sai ya shahara faɗinsu ya faɗi a cikin sharhin sahihu muslim ya faɗi a cikin littafin al'azkar ya faɗi a cikin littafin riyadu salihin ya faɗi a cikin littafin almajumu'u sharhul muhazzab kaga ya faɗi maganganun wurare da dama daga baya sai al'imamu muhammad ibn ali ash-shaukani sai ya rubuta littafi raf'ur riba fi ma lahum fi ma wa ma la juzu min al-ghiba ɗauke shakka game da wuraren da suka halatta da wuraren da basu su halatta ba game da ainihin gulma wannan littafi a can baya mun zo da shi mun gabatar da shi mun nuna a jama'a na biyu bayan da shi shaukani ya rubuta haka sai a sheikh abu usama salim ibn id al-hilali a sharhin nan nashi na Salihi salihin mai suna bahajatun nazirin a cikin mujalladi na uku da ya zo daidai inda nawawi ya magana waɗannan abubuwan salim ya ɗibo maganganun shaukani a cikin littafin raf'un riba ya haɗa su sai ya dubi wuraren da ya kamata a yi musu gyara ko wani abu makamancin haka sai ya ainihin yi wannan maganar ita ta sa malam ali adam yake cewa waɗannan wurare guda shida su ne a kai tsaye malamai suka ce ya halatta amma ba a haɗu a kansu gaba ɗaya ba mafi yawanci dai malamai sun haɗu a kan cewa e ya halatta na jinkirta tantance magana ne kuma dangane da haka sai mun zo cikin karatun sahihu muslim a inda wani babi na musamman zai kama game da gulma insha Allahu ta'ala a wannan wurin za mu tsaya mu dubi waɗannan abubuwan mai musu tankaɗe da rairaya tare da karanto dalilansu gaba ɗaya domin malam muhammad ali adam a nan a cikin mas'ala ta shida ya yi ƙoƙarin kawo dalilan waɗannan wurare waɗanda wannan ba ta daga cikin mas'alar da za mu tattauna a yanzu kamar yadda na ce sai mun je can inda imamu muslim zai kulla babu sukutun da guda dangane da bayani akan gulma na haka sai a riƙe wannan insha Allah ta'ala in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu za mu tattauna haka din to sai malam ya ainihin ce al mas'alatu sadisa fi bayani adillati jawaz ghiba fil mawadi' sittati al madhkura ya yi ƙoƙarin kawo dalilan da za a iya ɗaure waɗannan wurare guda shida waɗanda su ne za su zama dalilan halacci dangane da yin wannan gulmaɗin sai ce almasalatu sabi'a fi ijma'i ahlul ilmi ala jawazi jarhin ruwa a cikin shafi na 330 malam ya ce almasalatu sabi'a mas'ala ta bakwai wato in kana karatun sharhin littattafai irin wannan a wurin wa'azi irin wannan ba zuwa kake fa ka karanto sharhin gaba ɗaya ba a kana lahaso kana takaito sharhin ne kai ne a matsayinka na mai bincike za ka je ka karanto sharhin gaba ɗaya amma an gazo kana karanta wa jama'a za ka takaita abin da ka ga ake da bukata ne kawai sauran sai ka faɗi a littafi kaza ne shafi kaza wanda yake bukatar kuma sauran bayanai sai je sai abin na fata an gani mas'ala ta bakwai haɗuwar da malamai suka yi dangane da halaccin maganganu akan masu riwaya qala al-imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala fi al-ilal as Allah madaukakin sarki ji kan shi a cikin littafin shi al-ilal ga abin da ya faɗi. idan har kana da sunan at to ka je juz'i na karshe idan mai mujalladi biyar ne wanda galibin tirmidhi mujalladi biyar ne idan mujalladi biyar ne to ka je mujalladi na biyar mujalladi na biyar din ma can ƙarshen shi akwai ɗan ƙaramin littafi mai suna al'ilal sagir wannan littafin shi malamai sun zauna sun yi ta hakikin shi ka gan shi shine muka sanya wa ɗaliban makarantar nan manyan muna karantar da su wannan littafi na ɗaya daga cikin littattafai na ilimin jar'uwar ta'adil wanda in ɗalibin ilimi ne kai ina baka shawarar in ka same shi to ka samu jeren giyar kasusuwan da muke karanta shi muna sharhin shi karatu ne na ɗalibai ake ba na wa'azi ba in ka san cewa ka kai ka iya saurara ko ka karanta to babu laifi sai ka samu bayani ne dangane da ilimin jarhuwar ta'adil a cikin ainihin wannan littafin ga abin da al'imamu turmizi ya ce ma nasu وقد آب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال wasu mutane da ba su da fahimta suna aibanta malaman hadisi game da maganganu da suke dangane da mutanen da ke ruwaito hadisi imam turmidi ya ce wa qad wajadna ghayra wahidin min al-a'imma min at-tabi'ina yo ai mun samu tabi'ai ba ɗaya ba ba biyu ba da yawa ainihin qad takallamu fir rijal sun rinka maganganu ga mutanen da ke ruwaito hadisai منهم الحسن البصري وطاووس daga cikin malaman hadisi na tabi'ai akwai al-Hasan basri da Pawus. takallama fi ma'abad al-juhani sun yi magana dangane da ma'abad al-juhani wannan ainihin zindikin mutumi wa takallama sa'id ibn jubair fi talq ibn habib haka nan ainihin sa'id dan jubair shi ma yayi maganganu dangane da talq dan ainihin habib wa takallama ibrahim an-nakhai wa amir an-sha'bi fi al-harith al-a'war waɗannan manyan malamai irin su ibrahim an-nakhai da amir shabi dukkansu sun faɗi maganganu masu muni game da alharis al'awar wa haka ba ruya an ayyuba sakhtiyani haka nan aka ruwaito daga ayyuba sakhtiyani wa abdullahi ibn da abdullahi dan aun wa sulaiman at-taymi da sulaiman at-taymi wa shu'bah ibn al-hajjaj wa sufyan ath-thawri wa malik ibn anas wal auza'i wa abdad wa abdullahi ibn mubarak wa yahya ibn sa'id al-qattan wa waqi' ibn al-jarrah وعبد الرحمن ابن مهدي وغيرهم من أهل العلم waɗannan malamai kadda ka ji an karanta sunansu da larabci dukkaninsu an samo maganganu masu ɗimbin yawa da suka rinka yi kan ainihin wato mutanen da suke riwayar hadisi annahum takallamu fi rijal waɗannan malaman sun yi maganganu masu yawa game da mutanen da ke ruwaito hadisai wa ba'afu kuma sun raunata su wa inna ma hamalahum ala zalika na wallahu a'lam turmizi yace Allah shi ya fi sani amma mu abin da muka sani mu a matsayinmu na ɗaliban hadisi su turmizi ɗaliban waɗannan ne mu ku abin mu ce abinda muka fahimta daga abinda da turmizi yake cewa a matsayin shi na babban malami waɗannan malamai dukkaninsu da suka yi maganganu akan mazajen hadisi abinda suke nufi an nasihata musulmi na. suna nufin yin nasiha ne ga musulmi la nazunnu bihim annahum arabu ta'ana 'ala nas ba mai musu mugun zaton cewa sun nufi su ainihin soki mutane ne awul ghiba ko kuma sun nufi su gulma su ne wa innama aradu indana an yubayyinu da'fa ha'ula mu a wurin mu abin da muka fahimta kuma haka ne waɗancan malamai sun nufi su raunata waɗancan mutane ne likai yu'rafu don a san su li'anna ba'dahum min alladhina du'ifu kama a ko du'ifu la'anna ba'dhum domin wasu daga cikin su min alladhina du'ifu daga cikin waɗanda aka raunana din kana sahiba bid'atin daga cikin mutanen da aka raunata din nan akwai waɗanda suke wasu ƴan bid'a ne kamar mutanen da muka ji suna zagin sahabbai kamar mutanen da muka ji suna cewa Allah bai san abin da za a yi anjima ko gobe ko kuma jibi ko makamantan haka ba kaga duk waɗannan ƴan bid'a ne kamar mutanen da suke cewa aliyu ba mutuwaye ba yana nan a cikin jido kuma ainihin zai fito karshen duniya zai magana da ainihin mabiya shi a shi duk kaga waɗannan 'yan bid'a ne ashe kenan kaga dole ne a tsaya a bayyana wa mutane halayensu wa bada na muttahaman fil hadisi wasunsu kuma ana tuhuma su ne da yin karya a cikin hadisi saboda an kama su su ne wa mutane karya, to sai aka tuhumce su da yin karya a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ba'dhum kanu ashaba ghafla wasu kuma sakar ne saboda su mutanen kirki ne to sai kowa ya zo ya kawo musu labari sai su ɗauka shi ma mutumin kirki ne wa kafaratu khata wasu su kuma masu yawan kurakurai ne fara da ha'ula a'imma to sai waɗancan limamai suka nufi an yi bayyano a hawalahu su bayyana wa mutane halayen waɗancan da ba a san su ba me yasa shafaqatan aladdin domin tausaya wa addinin don kada addinin ya lalace yanzu da addinin christianity ya sami irin wannan gatan to da lalacewar da bai kai wannan matsayin ba addinin kiristanci da ya sami wannan gatan tun lokacin da annabi isa aka ɗauke shi da 'yan shekaru kaɗan ba addinin bai rikice irin rikicewar da ya rikice ba amma bai zama addinin kirista bai samu wannan gatan ba har a yau saboda jahilci kiristoci aibanta mu suke da cewa mu musulmi in muna wa'azi muna faɗin sunayen wasu mutane muna ce musu kafirai in muna wa'azi muna kiran sunayen wasu muna ce musu 'yan bid'a ba su san da irin wannan wa'azin ne addinin ya tsaro ba waɗannan ɗin nan da ake cewa kafirai da waɗannan da ake cewa 'yan bid'a da waɗannan da ake cewa fasikai ba don ake bubbuge ƙarfinsu da ire-iren waɗannan kalmomin ba da an basu sun samu ƙarfi irin yadda christianity duk wanda ya tashi ya shiga christianity a yau kowane iri ne gobe in ya tashi ya ce god spoke to me he said that each and every one of you must prostrate before me Allah ya min wahayi je ya ce kowanne ku min sujuda to duk kiristan da yake wurin sai faɗi sujuda kawai me yasa ya ce god spoke to me ko kun fahimta wato su kiristoci a cikin addininsu matuƙar za ka zo ka ce Allah ya yi magana da kai shi kenan kayan lokacin hira ma an kano da shi faɗi wata magana ta ratsa shi sai ce it is a revelation wahayi ne wannan ba ma ra'ayinka ba ne to mutanen da addini ya kai musu haka ku duba Papel wanda ake cewa bulus wannan mugun ɗan ta'adda ne bayahude ne freemason to bayarude ne freemason wanda ya kashe mabiya annabi isa ya haɗa makirci iri-iri daga baya baya ce ya tuba amma kafin wani lokaci suna cikin tafiya da sahabban annabi isa daga ciki hadda eh, eh, abin da mary magdalene sai ce can you see that kina gani sai ta ce mai ce this is a vision ai ga annabi isa yana gani ba ka ganin sai gashi shi kenan sai ce to ya yi magana da shi ya ce mishi shi ma ya rubuta in ka duba farkon injila wato farkon bangaren ainihin wato injila ta ta ta abin da yake cewa kenan yayin da masu rubuce-rubuce suka yawaita rubutawa ni ma kuma ka umarce ni da rubuta ya theophilus wato ya kai annabi isa shine na tashi na rubuta yana wai kun ji masu rubuce-rubuce almajiran annabi isa suna ta rubuta bible shi ma amma fa shi har rayuwar annabi isa shi makiyin annabi isa ne amma wai yau sai gashi ya zo da injila yana cewa annabi isa ne ya ce ya rubuta to a ciki sai aka samu ne sai aka samu wurare birjik gashi nan ya ce isa allah ne isa dan allah ne kalmomi makamantan haka rikici ya taso amma daga ƙarshe fa sai aka bubbuge su aka ce kowa ya haƙuri wahayi ne aka mishi ya kuka iya shikenan haka har yau addinin christianity yake jama'a har yau addinin christianity haka yake saboda haka in ma ka ce za su yi maganar jarhu wa ta'dil manal mujarrah wane ne zai jarhanta wani shi wanda zai jarhanta wani shi ma da ƙarya yake cin abinci ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan jama'a wannan ilimin ilimin hadisi ku kiyaye da kyau musulmi ne kawai suke da irin shi babu wasu waɗanda suke da wannan ilimi. amma kaga ilimi na yare duk fannonin da harshen larabci yake da shi in ka je karatun turanci za ka ga suna da shi suna da syntax suna da phonetics suna da phonology suna da grama suna da duk abin da larabci yake da shi na hau da sarf da balaga da adab in ka tafi wajen karatu na shari'a akwai usulul fiqhi akwai alqawaidul fiqhiyya su ma suna da su jurisprudence da sauransu amma babu inda suke da mustalahul hadith in ka samu ɗalibi yana karatun shari'a zai ce ana koya musu mustalahul hadith amma mustalahul hadith in ana koya musu ne in the name of mustalal hadith na addinin musulunci amma bature ba shi da wani ilimi na tantance ire-iren waɗannan galibin abin da suke cewa su suna tantance bayanai ne daga yadda ake kallon su kawai ma'ana ka karanta abu in daidai ne ka ce daidai ne abin da ba daidai ba sai ka soke shi wanda bai yadda ba ku yi a argument inda kuka haɗu shi kenan sai a bari amma ba sa tace bayanai daga waɗanda suka kawo bayanan to haka 'yan shi'a masu ke zazzaki da kan shi ya taɓa faɗi in ce su ba ruwansu ko mutum makaryaci ne in ya ruwaito in suka duba in zai ga ita wannan magana ba ƙarya ba ce kawai shi kenan ta yaya makaryaci ne ya kaɗaitu da kaɗa da ruwaito abu ya za ku ku iya gane gaske shi wai kawai da mujarrabin duban abin ai akwai abubuwa da dama waɗanda makaryata suke zama suna tsarawa abubuwan in ka dube su babu wani abu da zai taimake ka gaga cewa karya ne misali yanzu mutum ya zo ya ce wanda ya faɗi la ilaha illallah Allah zai halitta mishi tsuntsu tsuntsun yana da baki dubu ɗari bakwai kowane baki yana faɗin la ilaha illallah dubu ɗari bakwai kowace la ilaha illallah tana zama bishiya bishiyar kowace kwaya ɗaya tana da rassa dubu ɗari bakwai yanzu makarecin ya faɗi wannan me za ka duba a ciki ka ce ƙarya sai in malamin hadisi ne malamin hadisi ne yana duba sai ce akwai yanayin akwai salon ƙarya a cikin wannan saboda malamin hadisi sun saba karatun hadisan manzon Allah da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna jin maganar da ba ta manzon Allah ba ce sai su ce al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi ya faɗi wannan ka'ida a farkon littafin shi al-Mawdu'atul Kubra saboda haka jama'a musulmi su suke da wannan ilimin kuma wannan ilimin ahlus sunna su kaɗai ne suka fi tsayawa wurjanjan a cikin musulmi wajen ba shi muhimmanci kuma abin da nake ta ƙara nuna mana wannan ilimin fa da muke magana muna magana matasa ne ba muna magana 'yan kasuwa ba ne alhazan birni ba muna magana 'yan siyasa ba ne ba muna maganar ma'aikatan gwamnati ba ne ana maganar matasa ne su ya waje ba su shagaltu da wannan ilimin domin abin sha'awa shi ne a yau da yawancin littafin da ake zube muku a kofar masallatai da bookshop kuke saye mafi yawanci matasa ne suka rubuta su irin ku 'yan shekara 28 'yan shekara 30 da makamantansu su mashhur da sauransu rubuce-rubucensu tun suna shekara 18 suka yi ta da su Ali Hassan a yanzu suna shekara 50 a duniya su ne manya-manyan malaman hadisi na duniya da ake ji duk wani littafi da aka kawo sai zauna sai su takhrijin shi saboda me duk abin da ka shekara talatin kana yi ali hassan ya fara takhrijin hadisai tun yana wajen shekara sha bakwai yau shekara uku muna tafiya daga hanyar jidda zuwa makka yake cewa yana nan yana takhrijin musnadul imami ahmad ya ce in ya gama takhrijin zai tashi a mujalladi tamanin wanda bugu na ƙarshe da su ainihin turki suka yi musnadul imami ahmad shine mujalladi hamsin shi kadai zai yi tahrijin shi me yasa saboda aiki ne mai sauki ya riga ya koya ya iya tun yana matashi saboda haka sayyidina Umar fa yana ta cewa ta'allamu qabla an tasudu ku koyi ilimi kafin ku zama manya kafin a fara ce maka sayyidi kafin a fara ce maka maulaya kafin a fara ce maka akramaka Allah ka yi ƙoƙari ka koyi ilimin da da shi ake malanta wannan magana tawa ya wajaba wajibi mu tsaya mu fahimce ta ka koyi ilimin da da shi ake malanta domin akwai ilmomin da ba da su ne ake malanta ba Allah maraukakin sarki ya kiyaye kun ji dai maganar da al'imamu turmizi yake faɗi ya ce waɗannan malamai da suka yi ta bayanin halayen waɗancan maƙaryata masu bidi'a waɗancan mutanen kirki amma masu gafala da shirme da yawan kuskure malaman nan sun yi haka ne saboda tausaya wa addinin kada addinin ya gurɓace na fata an gane kun san cewa a yau injilar da take hannun kiristoci wato bible ba ita ce injilar ainihin wato da Allah ya aiko annabi Isa ba to ga wata sabuwa kun san cewa annabi Isa da kiristocin duniya suke bi yau ba shine annabi Isa da mu muke magana ba ma gaba ɗaya wanda Qur'ani ya zo da shi there are two different Jesus annabi isan da ƙur'ani yake magana absolutely ba shi ne annabi isan da gaba ɗaya kiristoci suke magana ba wani haikal ne wani figo ne aka bi aka sawwara aka tsara aka faɗi abubuwa da yawa game da shi aka ce annabi isa ba amma ba shi ne annabi Isa ba saboda haka annabi isan da muke magana ba shi ne annabi isan da kiristoci suke magana ba injila da muke magana ba ita ce bible wadda kiristoci suke rike da ita na fata an gane to kun ga wannan me ja saboda ba su da ulama uljarhi wata adil amma kun ga qur'anin da yake a hannunmu shine qur'anin da Allah ya saukar ko harafi ɗaya ko wasali ɗaya ko kumsa ko aya ba abin da aka ƙara ba abin da aka rage yau hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu da ya faɗa babu ƙwaya ɗaya da ya sulluɓe wa al'ummar musulmi kaf malamai sun tattara kuma dai sahihi ne sun inganta duk wanda aka danganta da annabi in bai inganta ba kaf malamai sun ware sai da suka ware tsaba daga tsakuwa tsaf sannan annabi muhammadin da muke bi muke wa salati sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shine annabi muhammadin da Allah yake magana a cikin alqur'ani shine annabi muhammadin da in ka bi zaka tsira sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan duk ya faru ne sakamakon darajar da Allah ya wa annabi muhammad din sallallahu alaihi wa sallama a cikin al'ummar shi aka samar da malamai waɗanda suke tace addini waɗannan malamai kamar yadda su malaman magabata suka faɗi za su ci gaba da wanzuwa a cikin al'umma har duniya ta tashi duk da karancinsu amma sai an samu sun wanzu ba don komi ba domin al'umma annabi duk inda suke su bauta wa Allah ala basiratin wa ala hujja wa ala yaqinin ya rage idan Allah ya saka muku irin ɗaya daga cikinsu ko biyu ko uku kuka kafirce to shi kenan Allah yanzu yana da hujja a ku cewa an samu wanda ya tace muku kun ce ba kwa son tataccen kun koma gurɓataccen kuke so amma kiristocin duniya kaf yau ba su da mutum ɗaya wanda zai iya gyara musu bible ya ce wannan ita ce injila injilar da annabi isa ya zo da ita babu malami kwaya ɗaya duk cikin christianity wanda zai iya yi mun sha gaya muku irin hayaniyar da ta faru a america suka ce sam 'yan mata suka ce ba su amintu a rinka cewa jesus the son of god ba suka ce dole america a dubi akwai gender sensitivity don da za a rinka cewa isa dan allah dan allah to allah bai da 'ya'ya mata ba a taba jin an ce 'yar allah ba fastoci suka ce to ai haka karatun ya zo to 'yan majalisa suka ce musu to ai nan america ce ƙasar 'yanci tunda 'yan mata sun ce wannan allah naku baya yi da su dole ku je ku samu yadda Allah naku zai rinka magana su ji su ma sun shiga ba haka ba sun ce za su daina zuwa service a coci aka shiga aka fita aka je aka hada da malaman turanci aka ce to a zo a samu yadda za a yi gyara a bible shine aka bi duk inda ainihin son of god yake in the american standard version sai aka canza sai ya zama jesus the child of god isa jaririn allah to kalmar child tana daukan namiji tana daukan mace shikenan sai suka ce to wannan ya fi sauƙi. amma dai ba za a sake jin the son of god ya zama littafin da ba a yi wa haka jama'a sannan king james version 1956 ko 57 su da kansu malaman suka ɗaga shi suka ce this is bad sarki james na ingila kakar sarauniyar ingila na yanzu shi ne ya sa dama aka yi compilation shi ya sa aka tattara mishi shi suka zo suka ce this is bad suka ce the most dangerous book on earth is the bible keep it under kit and lock in adaka a kulle a wani wuri suka ce 50,000 areas in the bible wannan fa shi ya aka tayar da King James version wasu suka mai tawaye ɗan protestant da sauransu ɗan Jehovah Witness da sauransu wasu kuma suka ce a zo a gyara aka yi zaman gyarawa amma tambayar da za ta yi king james version ɗin nan daga shi ne aka ɗauki fassarar larabci daga shi ne aka ɗauki fassarar turanci daga fassarar hausa da fassarar fulatanci da aka yi bible ba da daɗewa ba da fassarar barbarci da fassara ta yaren nufanci da fassara ta yarabanci da fassara iyamuranci duk waɗannan yarurruka daga king james version idan ya zama asalin edishin na king james version ita 50,000 euros net kurakurai ɗirkaniya dubu ɗari biyar dubu hamsin afuwal da take tunanin fassara kuma sannan hanyar da za ka ga ita shiga cikin bookshops ɗinsu za ka ga ainihin James Bashir ɗin nan dai wannan da yake old edition ɗin nan suna nan har yanzu suna ci gaba da buga shi sannan kuma sai su maka ga new edition sannan sai kuma ce maka ga revised standard edition sannan amurka kuma sai ta kawo na ta da yake ya ce mai demokuraɗiyya har babu ma sai da ce mai demokuraɗiyya new american revised standard version kuji irin wannan addini me yasa ya rebe to sa ma in kuma ka samu mutanen ƙungiyoyi da mutanen ɗabi'u abin da ya rika musu addinin aushi ne rashin samun malaman da ke tacewa duk farfafarkar da aka kawo sai su amsa in ya ku da za ku ce ku ne ahli sunna ko kuma na ɗaya inda ku ba da muhimmancin wannan ilimin ba na biyu in kuma kun ba da muhimmancin amma ba ta ɗabbakawa a aikace har yanzu dai abin da aka gudata an sake komawa cikin shi shi ne an wanke riga da ruwan bauɗa an ɗaura wata da ruwan bauɗa, kuma an koma an shanya ta ta bushe da ruwan bauɗa a jikinta me aka yi kenan fari kenan aka yi an tsuma bauɗar kenan Allah ya kyauta saboda haka malaman nan suna yin haka ne saboda tausayawa addini wa tasabbutan da kuma kokarin tabbatar da addinin a bautawa Allah a yadda yake لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في wal والأموال domin bayar da shaida game da al'amuran da suka shafi addini sun suka fi cancanta fiye da bayar da shaida ko kafa shaida game da haƙoƙi na jini ko kuma haƙoƙi na dukiya kaga duk mutumin da zai ba da shaida game da haƙƙin jini in ake kusan kai ko haƙƙin dukiya ana karɓar shaida kowane irin mutum a'a to addini za a karɓa yanzu shi ya fi cancanta a tsaya a tantance don ta haka la mutirmidhi rahimahullah ta'ala karshen magana tirmidhi kenan akwai babban malami da wasu tarihin wannan littafi alhafin ibn rajab alhambali yace أتكي شرح في مقصود الترمذي رحمه الله تعالى أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز abin da kuma yake nufi da wannan magana shi ne yana bayyana wa musulmi ne cewa magana dangane da ilimin jar'i wa ta'dil a ce ya da mutumin kirki ne ya na mutumin banza ne ya na nagari ne ya na kuma ba nagari ba ne wannan ya halatta faqad ajma'a alaihi salaful umma magabatan waɗannan al'umma ta musu ainihin wato haɗu akai wa a'immatuha da limamai da suka je bayansu su bima fihi min tamyiz ma yajibu qabulahu min as-sunan mimma la yajibu qabulahu saboda yin hakan shi zai ba da dama a iya tace sunnonin da suka ainihin wato wajaba a karba da kuma waɗanda ba su da ainihin a karbe ba yanzu daidai hadisin hamlul asa sunnatul ma'ana yawo da sanda da suke cewa alama ce ta mumini kuma sunna annabawa ce wannan hadisin kaga da isi hadisin wanda ya karanta suratu ainihin wato idan waka a kowane dare talauci da zai same shi ba kaga wannan hadisin da isi hadisin kabbar bari misali in an gama karatun suratu walaha wadda har zuwa ƙarshe wannan hadisin da isi ne irin iren waɗannan suna nan duk a cikin ibada a cikin aƙida a cikin zikirori a cikin abubuwa masu ɗimbin yawa yanzu idan babu wannan ilimin ya za a iya tace abin da ya waje ba a karɓa daga abin da bai abin nan ba yanzu misali jama'a babu ganin irin yadda mutanen banki kullum suke ƙara ƙirƙiro hanyoyi na keke da keke don tantance mutumin da ya zai zai aje kuɗi ko zai cire kuɗi me yasa na farko saboda tsoron kar a yi amfani da su wajen juya wasu kuɗi daga wani wuri zuwa wani wuri ƙarshe a yi amfani da kuɗin ta hanyar da za ta cutar da ƙasa ko wasu al'umma ko makamantar haka. Na biyu don kar wanda bai cancanta ya ɗauki kuɗi ba ya ɗauki kuɗin da ba nashi ba. Don haka sai a ce idan kuɗin da za ka cire sun kai miliyan kaza to sai an ɗauki hotonka sai an dangana hannu sai an yi kaza idan kuɗin yanzu yanzu aka turo su suka shigo cikin account ɗin ba za ka cire yanzu yanzu ba sai an ainihin buga can inda aka sako kuɗin an tabbatar da cewa wane ne zai karɓa ko ba wane ba me yasa saboda a baya an sami yadda wani zai ainihin wato turo kuɗi wani ya ji labaran yadda ainihin sirrorin karɓan kuɗin da aka baya yanzu ga yankin da aka turo yanzu zai faɗi waɗannan abubuwan a bashi wannan game da kuɗi kenan game da addinin shi ne kai kake jin duk abin da aka ce annabi ya ce kai shi kenan sai a karba tsakani da Allah jama'a ina son ku fahimci waɗannan abubuwan idan ya zama ana taka tsantsan game da harkar kuɗi irin wannan me yasa ba za a yi taka tsantsan game da abin da ya shafi harkar addini fiye da haka ba yanzu kuna jin mutum ɗaya ne ake zargin shi zargi fa ake suspect ne bai tabbata cewa shi ba an kano shi ne ana zargin shi ana bincika shi ya yi sanadin kashe wasu mutane sakamakon gudu da ya yi an cire kwamishinan 'yan sanda an cire inspekta janar na 'yan sanda an cire mataimakan shi guda shida sannan wancan yanzu yana can gidan kurkuku kwamishinan 'yan sanda me yasa saboda ƙoƙarin kare mutuncin jinin wasu tsakani da Allah yanzu haka siddar gobe sai kawai sai wani a zai shigo wuraren ibadodi irin wannan da ake kisan kai haka siddar sai a bar shi za a ɗauka ko ba za a ɗauka ba za a ɗauka me yasa saboda wani ya shiga wuri irin wannan ya yi ɓarna to wannan addinin namu wasu sun shigo ciki sun zo sun ƙirƙiro hadisan ƙarya sun watso su cikin mutane shi kenan su malamai na musulunci sai kuma su ci gaba da karɓan duk abin da aka faɗi a baya ba ku ji ba abin da Abdullahi dan Abbas ya ce wani ya zauna yana ta cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi qala rasulullahi qala sai ga ibnu Abbas ya banza da shi kawai ci gaba da harkokin shi ce ah, ibnu Abbas ina ta cewa manzon Allah yake yace baka daga kai ka dube ni ba baka saurare na yace wallahi da ba an ce mana qala rasulullahi yace gaba ɗaya sai mu juya mu kafa idan mu kafa kunnuwa ya ce amma da ya zama kowane tudu da gangara kun shiga wato duk wata ƙarya da duk wani kwaso kwaso kuna kawowa yake mutum yake mana manzan Allah yake sai mu cewa ya fara maka shi ya nan ya nan shi a ya karatu ne halin shi kaza kaza mun gane mutumin kirki ne mu karba an banza ne ko mu san shi ban watsi da shi a shagama idan kun fahimci abin da ya ja malamai suka ƙara tsaurarawa shi ne ƙoƙarin da su masu ƙoƙarin ɓata addini suka yi wajen ƙara kawo ƙarya da shirme cikin addini haka ne ko da haka ba ya nuna ya san cewa a da aka shiga masallaci a caje ka masallacin ka'aba ma na fara da ka'aba masallacin ka'aba ba ba ka'aba ba makka da kanta in ka je ba ba a sai da fili a makka in ka je kawai ka share fili kawai shi kenan ka gaida makwabta wannan fili ba mai shi eh shikenan sai ka gida shi kenan saboda ƙasa ta Allah ce makka ce kuma ba garin kuwa ba tun da ake ba taɓa samun sarki a makka ba da ta ba sarki a makka ko zamanin annabi ba sarki makka ba ta da shugaban ƙasa ba gwamna ƙasa Allah ce kawai kowa ya zo shi ke sai da haka haka ake zama a makka ba matsala har za da sarki a Abdulaziz ma'ana nan da shekara ɗari da ta wuce da 'yan shekaru eh, eh, tara da ko sha ɗaya kada sai ka je ka share wuri sai ka zaman ka shi ana nan sai aka zo sai aka samu wasu mutane waɗanda suka shigo cikin masallacin ka'aba zanƙana da makarori makara da ka sani ta ɗaukar gawa suka lulluɓe waɗannan makarori da ainihin korayen waduna kamar yadda ake wa gawa kamar yadda ake wa gawa har yanzu za ga in za a shiga ka'aba da eh, makara sai ka ga an lulluɓe ta da wani koren abu haka bi an shiga sai suka je suka yi wannan wannan fa ana magana 1956 zuwa 1957 da suka zo suka yi wannan abu a ashe makamai ne suka zo kafin a ankara subhanallah sun cika cikin ka'aba da makamai ana idar da sallah sai suka miƙe tsaye suka ce kowa ya zauna a inda yake la haula wa wala quwwata illa billah sai ka daga sai ka ga mutum da zambar neman makami akan shi sai kowa ya tsaya suka tsaya sai da suka tsare mutane a cikin ka'aba sama uku akan ta mutuwa akan ta mata da yara akan ta sai da kyar aka shaya kan al'amarin ta hanyar samar jiragen sama daga wasu ƙasashe waɗanda aka zo aka rinka jefa musu tiya gas a lokacin sana ka samu aka ainihin kwantar da yanayin to tun daga lokacin sai aka je sai aka ɗauki wani mataki a ka'aba idan aka yi maka mutuwa da farko tukunan ka da gawar sai a tsaye da kai a tabbatar ma tukuna gawa ce sannan ina katin likita da ya nuna gawar ma yaya aka yi ta mutu haka mala abba aji da ya rasu sai da muka kusa kwana biyu da rabi ana ijra'at ana bincike ana kaza ana kaza sannan suka yadda fa aka je aka yi musu sallar gawa mala an ba aje wannan malamin na Madina sai shekara uku sai da aka kusan kwana biyu da rabi sannan suka yadda aka yi sallar gawa ɗalibai yan bana bakwai suka ta faɗa da Allah wannan waɗannan mutane ɗan jinsu ne sai ka ce a'a ku ba su izini akwai abubuwa da suka faru ku da a haife ku da ko kuna ƙanana lokacin ba ku sani ba in aka yi abin yadda kuke tunani kai nan ba za ka iya zuwa ibada ba ku bari a yi abin da ya kamata to ba a ina haka ta a hadisi kuka ce to ku hakuri Ya wato galibi mutane wai in ba wutar da ta ƙone su ba to ba wuta ba ce su kasar su ce idan suka sake aka rikita ta ta gidara za ka yi sifa ko inda za su sau da haka sai aka ɗauki waɗannan matakai ana nan ana nan game da buga waya muhamma suka hana buga waya a cikin ka'ada. lokacin da jiya ya zo aka zo aka haɗa musu makirci suka zo suka hana buga waya to kullum suna kan aiki ya za su su bar musulmi su ibada su zauna lafiya da su sai suka yi ma'ura waɗanda da mabanai da za su iya tashi a masallacin ka'ada ko a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wata ma'ura da kuma za ta makirci an kai lokacin da har kamera suka hana ɗaukar hoto duk waɗannan sun yi ne saboda ne saboda wani hali da suka taɓa samun kansu a ciki sai da haka a yau kowa ya ga yadda ƙasar nan ta juye ta zama amma a jiya ba haka take ba a shekarun jiya ba haka take ba haka ne ko ba haka ba a ƙarƙashin wannan kenan yanzu hatta masallatai na juma'a hatta makarantu hatta wuraren wa'azi yanzu suna cikin haɗari saboda kan aka ce tsaya a bincika ka kaka ce a kai mutumin kirki ne a'a ka tsaya kai a bincika ka kai shi ke sai sa yanzu yi ka in ka riko a binciko wani abu da ka shiga da shi ka ba sai su hana ka kuma ga ana cewa mutanen nan ba su da imani mutanen nan kyaman da suke yi nan ba ɗakin Allah ba ne eh, ɗakin Allah ne amma wasu abubuwan in kai ba a kiyaye maka su ba kai kanka da ba za ka yi sha'awa ka je wurin ba sai yanzu banan aka ce a duguru ba a aikin hajji mutum ne <laughs> ba su je ba da wannan fatawar bana a ce kano kuma nan za a yi umara an ba da tikiti da a cikin wannan makon kano za a yi umara za a je shi <laughs> ne saboda haka akwai al'amura waɗanda ke na kun fahimci haka eh sai ku ba malaman hadisi ɗin duk wanda ya kawo hadisi sai ce ko sai sun bincika shi a ce imama wani ne sai su ba ruwan sai sun bincika shi ya sa ka girman abu hanifa ba sa karban hadisi wurin shi ba ruwan su ana kawowa daga abu hanifa sai su ce da ifin suka ji bahanafi ya kumbura yana ta fushi ya ce a ba su aka mutumin banza ba amma sai alhibs yana da mummunar hadda ba ya iya haddacewa daidai in dai hadisi ne ba a karba habs mai riwaya habs imama habs ya kawo hadisi sai ce hadisin shi da'ifi ba a karbe me yasa bai wanda yake da ita a qur'ani ba shi da ita hadisi ba yi iya da hadisi sai ce hadisin shi da'ifi kowa ne yasa karka dauka wai kai ne ya mutu a'a malaman hadisi shi yasa muka ce da su za su training security agents na kasar nan ba kun ga aiki don yanzu duk da yadda aka tsaurara tsaro a kasar nan duk da yadda ake cewa an tsaurara din akwai mutanen da yanzu in za su shiga wani wuri sai a kyale su da ba a bincika su ba malamin hadisi ne sai ce ko malamin da ya koya mai ne sai ya bincika shi haka suke yi haka suke yi su imam malik daga kan malaman su suke farawa kafin ya je karatu sai ya binciki yaya tukuna ma ana ma karɓan hadisi wurin shi in ka to za ka karatu wurin shi ba wai fata yake fara ɗalibai ba a'a ɗalibin mutumin kirki ne tukuna sai an zo da tazkiya ka dubi mutum irin imamin shafi'i mutum irin imamin shafi'i zai zai ko ƙarin karatu ne sai yana son a koya mai muwafa amma sai da kuma ya rubuta mai takarda cewa wannan yaron almajirin ne mutumin kirki ne yana da addini mai kyau yana da tarbiyya mai kyau ba zai faɗa mana mutunci ba zai zo ta yadda imam malik takarda imam malik ya karanta sannan ya ce to samu muwaɗa a ci gaba da karantar da kai amma yanzu kowane kwashi kwara sai ka ga an kwasa shi ke sai ka ga saboda shirme sai ga mutum yana da'awar malanta wai kowa ma sai tattaro da sai ce ɗaliban shi saboda ba su san ma'anonin abin da suka faruwa a cikin rayuwa ba kowa shi abin da yake gani kawai is a credit to CV wato ya ƙara samun daraja ne yana da ɗalibai dubu amma malaman hadisi sai sun tace malamansu sai sun tace ɗalibansu amma wa'azi suka zauna za su kowa zai zauna ya saurara amma sun ware za su bada hadisi eh to sai sun tantance sai sun tantance saboda in sun bada hadisan kuma za su bada tazkiyar cewa wannan ɗalibi na ne kuma na mishi ijazar ya je yaɗa waɗannan hadisai ne na karantar da shi to da haka irin wannan shirme da ga ana yanzu a cikin ilimi da sunan ilimin addini to ba da ba da alaka da bangaren malamai na ainihin hadisi yasa kamar da muke faɗi kullum su kaɗai ne waɗanda bid'a ba ta shiga ta ba su ba amma bayan haka malaman tafsiri bid'a ta runu da su malaman fiqh malaman wa'azi malaman lugha waɗanne irin malamai za ka samu bid'a ta mutsu da su amma malaman hadisi ikon Allah su ne kuma suka riƙe ɓangaren aƙida don haka za ka ga cewa ɓangaren aƙida da ɓangaren abin da ya shafi hadisi bid'a ba ta shiga to ko littafin fiqh ne malamin hadisi ya rubuta yana da wahala ka ga ainihin bid'a a cikin littafin saboda duk yadda zai sai ya tace tukuna sannan ya rubuta amma malamin fiqh kuwa yana rubuta ne bima alaihi fatwa haka imam halilu ya faɗi bima alaihi fatwa abinda ake fatawa a mazhabi kawai sai da ya ba ya inganta bai inganta ba bima alaihi fatwa Allah ya kiyaye malam ya ci gaba da bayanin cewa ainihin wato wa qad dhamma ba'd man la ilma indahu wasu waɗanda ba su da ilimi sai suka yi zaton anna zalika min babul ghiba wannan abin da malaman hadisi suke yi wai gilma ce walaysa kadhalika malam ibn ya ce ba haka ba bane fa inna dhikra aibar rajul idza kana fihi maslaha domin faɗin aibin mutum in ya zama akwai wata maslaha walau kanar khassa ko da kuwa wannan maslaha ta ainihin wato ta bukata ce ta musamman kalqadin fi shahadatu shahidin zo kamar mutumin da ya zo kotu zai ba da shaida ta ƙarya sai kai ka miƙe ka ce maƙaryaci ne to ja'izun bi ghairi niza ba wata jayayya wannan ya halatta fama kana fihi maslahatun amma lil muslimina aula to in ya zama abin da zai zama a kotu ne za a yi wa mutum ɗaya hukunci ka ƙaryata wani maƙaryaci don kai ƙarya akan mutum ɗaya me kake tunani game da ƙayyata mutumin da in aka bar ƙaryarsu za ta harbi dukkan al'ummar musulmi hadisai nawa ne ake bauta Allah da su waɗanda suke hadisan ƙarya ne da watan azumi ya kama sai ka ji malaman juma'a suna ba suna cewa awwaluhu rahama awsatuhu kaza akhiruhu maghfira hadisin da'ifin ba sa facewa kai tarkacewa suke su je su watsa muku yasa malam abdulsalam khidr a cikin littafin as-sunan al-mutada'at yace malaman nan na juma'a in ba su sake suna jawo hadisan karya ba wata na kamata a fito su a ce a ɗan sauke su daga limancin abin nan karanta eh, hadisan ƙarya malamin juma'a malamin ibi limamin ibi ko limamin juma'a zai na karanto hadisan ƙarya yace wajibi ne su rinka karanto hadisan gaskiya in ba haka ba wajibi ne ce a sauke su saboda juma'a kowa yake zuwa mutane ne suke zuwa sallar juma'a waɗanda sun ji hadisan ƙarya za su iya bambancewa wani ma baya zuwa sai za a fara hudu ba ko kun fahimta nan to abin da kwanci ne ta ji cewa galibin hudubobin da ake a kasashenmu in na ce waɗannan hudubobi fa ina nufin har masallatan ahalus suna don kada wani ahalus sunna ba ji kirji cewa ban da masallacin a'a ku je ku bincika suna tace hadisan suna inganta su suna ɗigo ingantattu ko kuwa kai duk wata kwashi kwarabbin hudu ba sai kwafo ta da hadisan ƙarya ya zai yatsa wa jama'a ita ku duba lokacin cika ciki ya zo su ta kawo hadisan cika ciki duk waɗannan abubuwan sai an an tace su jama'a lokacin ramadan ya zo sai an tace hadisan lokacin babbar sallah ya zo lokacin layya azimu bahayakum fa ha ala sirati matayakum haka suka ce maƙaryata Ya ku layya da babbar razo saboda shi za ta hau akan sirati ƙarya ne ba hadisi ba ne haka ya azumi abin nan bahayaku fa innaha alal siratu matayaku ku yi layya babban rago saboda shi za ka hau kai sukutun akan siradi ƙarya ne ɗin waɗannan hadisai jama'a suna nan birgifa mun riga mun bayyana a ran nan in kai malamin hadisi ne kai ka san su in ko ba malamin hadisi bane malamin fiqh ne ko lugha ko malamin wa'azin ƙasa baki ɗaya ko malamin IBC da littattafai ne sun rubuta duk hadisin da kake nema kaf a duniya sai da suka rubuta suka bayyana wannan ya inganta ko bai inganta ba dan min shafaqatan ala din wa shafaqatan ala almuslimina la siyama awamil muslimina kuma babu malamin da za a dora shi akan minbari yana hawa yana hudubar idi ko juma'a ya ce ba shi da ikon da zai biya bincika sannan me yasa masallatanmu har zuwa yanzu ba za su zama connected da intanet ba ya kamata duk wani masallacin a yanzu a duniyar musulunci no matter how remote duk yadda yake a cikin ƙauye yaya ne in dai akwai sararin samaniya akwai inda ba sararin samaniya in akwai sararin samaniya a wurin ya kamata a ce akwai intanet ya kamata kowane masallacin juna ya zama haka amma abin takaici musulmi ne ba sa son zama up yaro ne arna adama yana zuwa wuri na ina koya mashi abubuwa na ɗan koya mashi wani yadda za a haɗa masallaci da wani abu kafin wani abu jama'a sai zama a cikin cocin su ta makarantar mu fa ba shi har yazo ya haɗa musu suna yi ni ko musulmin mu a lokacin masu suna ma kyaman mutum irina ne yaro ne arni dan kil da dan hon yana bina a kafa a kafa har sai da yake ya je gaya wa uban sai da uban ya kawo shi yace to ga dan Daniel sunan shi gashi nan na banka shi a hannunka amana gashi nan a hankali na koya yaron nan ga yadda za a iya hada wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza nan sai da yaron nan ya zo ya adda dish a kofar cocin su haka kawai shikenan ya hada musu da projector suna service musulmin ne har yau a duniya ba musulmin da ya taɓa zuwa koya mushi lokacin da na dawo garin nan mazo ne lacca na sa mata intanet bayar Allah na yi amfani da wannan ne in faɗakar da musulmin mu na gaba da na kusa da na nesa da sauransu akan ga wata mai musulmi muke da ita amma har yau wani masallacin aka haɗawa babu babu to duk masallaci ya kamata ya zama yana da connectivity da internet yanzu yanzu nan zan zai hudu da in sha biyu na rana sai ya fito da rana yana son ta gata na akan intanet sai ya je downloading ɗinta to a'a shi ya rubuta tashi ne yana cikin rubutawa sai ya ga wani hadisi bai san kanshi ba da ya sa any of the search engine yana sa wannan hadisin ya sa kai za a bashi ansa cikin minti ɗaya a ce mishi hadisin nan ya inganta yana wuri kaza ko kuma bai inganta ba a kawo mishi dalilai na gaskiya amma hatta waɗannan lokacin lokacin da na zo nesa a garin nan wasu aka dara cewa ba ma ashe ilimin da a intanet ake samuwa na ce ka bi su ɗimautattu duk inda aka sai su ƙara bawa duk inda aka sai su ƙara dawa madadin su ce to yanzu wannan abu in mun tsofa bari kowane masallaci mu kawo mutum biyu ya za a zo a lallashi mutumin ya zai koya wa yaran mu a'a ka ce a shi dama duk ilimin ma na intanet Allah kyauta to jama'a kun dai wannan al-imam zai ke cewa fa kana fihi maslaha amma lil na aula wa dhakara ibn abi da bi sanadihi an bahaz ibn asad qala law anna lirajulin ala rajulin 10 darafin thumma jahadaha ibn abi hatim abdurrahman yace ba wani mutum yana bin wani dirhami goma kama a ce naira dubu goma kana bin wani sai zo ce ƙarya ne lam yastati akhdaha illa bi shahidain adlaini ba zai iya karɓar waɗannan kuɗi ba sai ya kawo shaidu guda biyu haka ne ko ba haka ba to sai mala yake fadinullahi a haƙƙo an yi ukhada fihi bil udul addinin Allah shi fi cancanta a karɓe shi ta hanyar adilai ba wannan dubu goma ba ko an fahimta jama'a jama'a kun ji waɗannan maganganu waɗanda mala ya ɗauko su a cikin sharhin ilal tirmidhi na al-imam ibn rajab al-hanbali وقد ذكر الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الكفاية في علم الرواية بابا نفيسا أحببت إيراد ملخصه لنفاسته قال رحمه الله تعالى الإمام الخطيب البغدادي أتكلم في الكفاية في علم الرواية يا كل ونبادي من متكر درجة ما لم يتي ناسو انتقيتا من وأن مغنغنو ديكاو سبو دي درجة مغنغنو ga babu yace babu wujudu ta'rifil muzakki ma indahu min halil mas'ul anhu babin da ke bayani akan wato duk wanda zai tsarkake wani to ya san halin wanda ake tambayar shi game da shi ma'ana in aka tambaye ka game da wani kafin kai wata magana a kan shi ya zama kana da cikakkiyar masaniya ta halin shi a ƙarshe-ƙarshen wannan karatun jama'a zan zo in kawo mana kutubu su'alat littattafai waɗanda ɗalibai suka rinka zama suna tambayar malamansu ala gafata malam me zaka ce game da wani ala gafata malam wani me zaka ce game da shi ala gafata malam naji wani ya ce kaza game da muna da waɗannan tafa a makarantar nan sun fi hamsin ƙananan littattafai ne kutubu su'alat barkuni ya tambayi wani ajiri ya tambayi wani abu dauda ya tambayi wani eh, wani haka malamai ne za su zauna ɗalibi ne zai rubuto tambayoyi bayan ya shiga littattafan ilimin hadisi ya yi bincike to abubuwan da suka ɗaure mai kai sai ya rubuto har a zamanin nan malami na ƙarshe da muka ga an yi wa haka a bisa wannan tafarki shine malam muhammad nasir din albani aka samu wani almajiri ɗan ƙasar yaman ya zauna ya rubuto mishi ainihin tambayoyi waɗanda sai da aka wajen kwana bakwai ana zaman amsa su aka fitar da su a kasar kaf aka zo aka juye su a littafi al'ummar musulmi kaf suna amfana da su a yanzu ka je ka daga www.islamway.com islamway.com tarikul islam islam i s l a m w a y sannan .com islamway.com haka kawai ka rubuta ainihin su'alatul ma'aridi alal albani tambayoyin da ma'arbi wa albani ثم أخرج بسببه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمام الخطيب سيكاو حديثي بإسناد شهر وكان أبو هريرة أبو هريرة يتي من زان الله يتي من سئل عن علم يعلمه wanda duk aka yi mishi tambaya game da wani ilmi da ya sani fakatamahu sai ya ɓoye urjima yawmal qiyama bilijami narin bilijamin min nar ranar alkiyama za a sanya mishi linzamin wuta an tambaye ka game da kaza ka sani kuma sai ka ɓoye sani ranar alkiyama ka kaɗi wannan hadisi sahihin hadisi ne al-imamu ahmad da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu Maja da hakim suka ruwaito shi qala sai ya ce wa qad ankara qaumun an samu wasu mutane lam ya tabahharu fil ilm waɗanda ba su yi zurfi a cikin ilimi ba suke yin inkari qaulal huffaz min a'immatina suke musun maganganun da ma'addata daga cikin limamanmu wa ulul ma'arifa min aslafina da kuma masana daga cikin magabatanmu anna fulanan rawi da'ifun in suka ji malamanmu sun ce wani da ya rawaito hadisi mai rauni ne sai ka ji irin waɗannan da ba su nuna a cikin ilimi ba suna musu suna cewa dan menene mutum ya ruwaito hadisi za a ce mai rauni ya za a yi mutum ya mutu ka zo kana cewa makaryaci fulanin ghairu fiqa da suke cewa wani ba amintacce ba ne wa ma ashba hadha kalam da maganganu makamantan haka wa ra'aw zalika zibatan liman qila fihi su waɗannan da ba su nuna a cikin ilimi ba ɗanyi sai suke ganin cewa wannan gulma ce in kana al-amru ala ma dhakarahu al-qa'il wa in kana al-amru ala khilafihi fa sai suke cewa ko da makaryaci ne ya ko hadisi in har ka faɗi makaryaci ne to kayi gulma shi kamar yadda ta'arifin gulma ya zo in kuma ya kasance saɓanin haka ne to shi kenan yi mishi ƙazafi wa hatta bima akhrajahu muslimin min hadisi abi huraira رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال sai suke kafa hujja da wannan hadisi da muka karanta jiya da annabi ya ce wa sahabbai a tadruna mal riba kun san riba kuwa kun ji sai suka hujja da wannan hadisin sai suka ce don haka malaman hadisi gulma suke yi tunda suna faɗin abubuwan ya tabbata mutanen nan maƙaryata ne to amma dan za a zo ana faɗi malai yace wa qad taqaddama dhikruhu qala wa qala qailuhum dhalika shi'ran wa anshadahu bakar ibn ahmad ash-sha'ir al-maghribi har waƙoƙi suka rera akan haka amma ibn abdul barri a cikin jami'u bayanan al-ilm wa fadlihi a mujalladi na biyu shafi na 1016 zuwa 1019 ne rabbin ainihin wato waɗannan maganganu a cikin waƙoƙi da ainihin waƙoƙi da suka ainihin kawu su Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'ar musulmi kun ji waɗannan bayanai hoto star ku bai kai shafi na 338 da ko ya kai almas'alatu samina ko na'am kamar yadda to don kun ga abin da ake nunawa a nan shine ne wato waɗannan malamai abubuwan nan da suke yi ba abu ne wanda yake mai sauki ba kaji tun zamanin nan daɗin ma ana zargin su a shi tunda kaga turmi ya rasu kusan shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu amma ga shi ya babu labarin ana zargin waɗannan malamai saboda haka ɗaliban ilimi kuma a yanzu kar mamaki waɗannan irin karatuttukan dan mun yi muna yi ana zargin mu kar mamaki ko kada amma fa a sani kuma da su ne ake tace addini ina son ku gane wannan da su ne ake tace addini kuma wani abin sha'awa shi ne duk inda ka shiga a duniya wannan shi ne ilimin da kai za ka shiga da shi ka bayyana a matsayin masani in ba ka da wannan ilimin duk inda ka je ba ka da kima a matsayin malami iyakarta kenan iyakarta kenan kawai yasa wasu ɗalibai daga jami'ar masar jami'ar azahar ɗan najeriya suka kawo mini takhrijin wani littafi wani malami ne asalin shi mutumin nijar ne amma yanzu yana can ƙasan masar da ya zo takharijin wani littafi na hadisi buguya buguya buguya menene buguya ta kulli musulun da ya zo takharijin littafin a muƙaddiman littafin sai ke cewa wannan ilimin yana da matuƙar ƙaranci a ƙasashenmu na afirka ya ce haƙiƙa ni ban taɓa jin wani ma wanda yake da labarin shi ba sai wani wanda shi ma labarin shi nake ji ban taɓa sanin shi ba sai ambaci sunana sai wani je ya same shi ya ce ni ku kaga na san wannan shine sai ya zauna sai ya rubuta da alƙalin ya nemi ni gaisuwa ga kuma nashi kofin nan da ya aiko mini wannan ilimin ya yi karanci a ƙasashenmu ya yi karanci domin wani mai littafi ne ba wani ne ba ibrahim dan nijar ne a lokacin da ya sani yau shekara kamar uku da ta wuce ko hudu yanzu ya ce yana sai da littafai yana kawo littafai gashi gashi gashi gashi sai na ce mishi to amma littafan wacce na ɗaba'a takhrijin wa waye ta haƙiƙi a kai sai ce gaskiya shi bai taɓa jin irin wannan tambaya bai ce kuma duk malaman kano da yana huɗa da su kaf duk yanda ya ce a kawo mai bulugul maram kan ka kai mai bulugul maram shi ke ta ce a'a zan sai bulugul maram eh bulugul maram ɗin wace maɗaba'a ta buga waye ta hakikin shi waye ta kharijin shi Bugu na nawa ya ce wallahi shi bai taɓa jin wannan ba zan ce to babu babu babu kima yanzu kai in ka je siyan shadda a kasuwa ko a baka shadda ma ka ba ku shadda da ka jefa ta a wurin ta su gida shi kenan ba za ta sake daga <laughs> in ta lanka ne ba za ta sake daga ba shi kenan a baka shadda ko in za ka sai sahihul bukhari sai ka tambaya wace madaba ta buga saboda akwai madaba da idan suka buga littafi jama'a lalata littafin suke daga yadda yake saboda kawai in suka zo bugawa kawai suke far kamar darin fikar kamar kutubul aliyya kamar darul ji duk waɗannan sun buga littafai in dai ba sun yi reprinting ne wato sun sake gurba shi a yadda yake ba in dai suka sake typesetting din shi to garin typesetting din sai sun bata shi dole a san wannan sannan yana malami ne ya aiki gyaran littafin wane ne edita na littafin yaya kwarewar shi take shi wannan bigin na littafin bugi na nawa yanzu misali bugun blogul maram na samir na blogul maram na farko yana da kurakurai a ciki na biyu da ya tashi shine gyaran kurakuran don haka da na tashi shigo da kofis Najeriya ban shigo da wancan kofin ba sai muka shigo da bugun da ya gyara umdatul ahkam da samir ya gyara da ya ta hakikinta a bugun farko akwai wani wuri da kuskure ya faru kwaya biyu kai muka shigo da ita da mu shigo da ita kasar nan birgi ba sai da ya bugu na biyu wanda ya gyara waɗannan abubuwan na ya ce shi bai taɓa jin su ba gaskiya nace kuma kana sai da littafi kuma kana huɗa da malamai to abu ne wanda yake sai dai kiyayewar ubangiji akwai waɗanda sun yi karatun kamar da muke faɗi amma in suka karatun za su dawo ne suna sai su zama yan abiyari ma kawai a sha ba za su tsaya su yi aikin tacewa da tantancewa ba kun san cewa shekara arba'in da ta wuce a garin ibadan akwai ɗaliban muhammad nasiru bin albani a garin ibadan waɗanda kai gaba da gaba albani ya karantar da su a jami'ar islamiyya da ke madina a ibadan amma ina labarin wanda muka haɗu da shi nan kawai ya zama ɗan abu yarima a sha kiɗa kawai an zo taron su ma su ne malamai da za su tashi ana kaɗa musu ina an zanna suna kiɗa da kalangu suna rawa halas shi sa wani lokaci na je maktabin jaliyat wato ofishin da ke kula da malamai 'yan kasar waje da malamai 'yan da mutane da ke 'yan kasar waje da ke makka da madina na je ofishin da ke makka na ce musu wasu kasusuwa da ake kawo muku da sunan cewa ɗalibanku da suka karatu a nan su suka zo da wasu yarurruka na afirka akwai bid'a fa shi na kawo musu kasetin wani suna ganin ai ɗalibinsu ne wurin su ya karatu yana ce yana karantarwa na ce ga irin maganganun da yake faɗi waɗannan maganganun sun yi karo da tauhidi to daga lokacin ne sai ga ashe ma su kasusuwan da ake kawowa wajibi ne ma ko da ba sa jin waɗannan yarurrukan su zama sun kafa kwamitoci da za a saurara in ba haka ba sai a je a yada kaset a ce daga makka aka buga kaset din gashi da hausa ko da yarabanci malaman makka sun amintu da shi to amma menene ke ciki abin da ake gudatun shine kuma aka zo ana yaɗa. aiki ne ja jama'a asalin abin da ya janyo wa ilimin hadisi karancin masanan shi asali ilimi ne da in kayi za ka yi mugun bakin jini a wurin gwamnatoci za ka yi mugun bakin jini a wurin malamai sannan za ka yi bakin jini a wurin jama'ar gari saboda kai za ka rinka cewa a tace to su kuma jama'a in kuka duba ba wai game da harkokin hadisi ba addinin ma gaba ɗaya ba ruwansu da magana a tace ina fata an gane yanzu kai da wata kungiya za mu haɗa nan ta rawar banjo da sunan addini ko kuma mu samu wani wuri mu huda sandan famfo ta rinka tsumburu wani ruwa muna cewa ruwan kausara ne ya fito cikin makarantar nan shikenan ko daga ina sai kaga mutane sun zo kuma wannan ruwan kofi guda muka ce dubu talatin tuni za a siya sandan famfo ke kai za ka huda nan nan dab da gidan alhaji isa mai karfe a cikaji an taɓa yi haka wajen shekara ashirin sannan ce ta fashe wata tsohuwa ta zo wucewa kawai la ilaha illallah ga ruwa yana bulbulowa kafin a wani abu tun an tsohuwa har an samu manajojin ruwa da sauransu ana yin layi haka a nan cikin cikajin an taɓa yin haka dara ce ta fada cikin rijiya sai ruwa ya kaɗa ya ja da wani ya ɗigo ya gani ya ce la ilaha illallah muhammadu ga ruwa ya fito jama'a ku zo ku sha ruwan karama shi shikenan dattijo muna ɗinki da shi malam sani a gidansu ne ya tafi kai cefa ne samun gidansu ya cika tab duk an kori matan gida ya ce lafiya <laughs> aka ce ruwan karama ne fito a gidanku matan za ce an kori mata ga manajan karɓan kuɗi ga inda za ka fi da jarka ga inda za ka fi can tuni <laughs> gida ya zama babban ma'aikatar wata bod <laughs> to kai ka irin wannan jama'a ko kun fahimta zama? gaba ɗaya mutane kai ba abin da ya dame su game da tace addinin su a tace addini ala lillahi dinul khalis a Allah da addini wanda yake tataccen addini ba abin da ya shafe su kawai duk yanda zai sa ɗan shi a makaranta yanzu yana neman the best yana neman makarantar da tafi kowace duk wanda yanzu zai aurar da shi yana neman kafintan da ya fi kowanne duk yanda zai gina gida yana neman wanda magini ya fi kowanne iyawa duk yanda motar shi ta lalace zai nemi da kanikin da ya fi kowanne iyawa amma game da addini fa addini kai duk abin da ka kawo ka ce mutane addini ne shi kenan sai mutane su karba dole ne jama'a su tace su tantance addini su bauta Allah in ba haka ba wallahi halaka ta samu Allah madaukakin sarki kiyaye la haula wala quwwata illa billah to jama'a kun ji wannan to da yake lokaci yi sai an zo karatun gobe insha Allah ta'ala za a tashi almas'alatu masalatu sabi'a fi ijma'i ahli ilmi ala jawazi tashi a ko E, الثامنة jarhi شروط من to ka والتعديل fa. kafin ka iya buɗe baki kai ɗin ka ce wani makanyaci ne ko mai gaskiya ne akwai sharuɗan da sai kai kanka ka cika ina fata an gane to za mu tattauna wannan a gobe insha Allahu ta'ala sa'annan sai mu karkare wannan muqaddima wadda an karkare ta sai a zo a karasa karatun babi ɗaya da ya rage insha Allahu ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkace mu akan abubuwan da muka faɗi daidai abubuwan da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك